Euh, c'est le programme euh, instrument contribuant à la stabilité et à la paix. sigin no kangana lakkal kanad bani go ram din di fagandara kun sigiro wo mantikala saruso kanga goida lakal kana mudumi yan nizel labora inga no gona ga goida sigir mono kan union européen inga no kan ding wan ga sina inga no na sin saruso kanga goida lakal kana mudumi nizel labora kan sigine inga wo awana kokaro asate kala sigir kinde house yongoi do hara agmo da rugun gidi mat kan no igona ga murade gasan dinda damo koine lakal kana do hara agba marga yan gorandi kanga nan borai masalangiye tikyar mera imbai mu mat kano igite ga sigiro wo amaduga zama matka ahimanda sigir folankawo dai inga mono ga tan kangana imborai batu gwada lakaltuna da izu futtara no dini di fagandara iganda musiyan mo kanyan iga gorandi kangana imaduga woine yan wo kultangam im furta jay no goy furta jiyan kanyan hun kona isbay matkanno ngay gite damo koyne im giye ga bonfere margayan sigiri bonfere margay dini ingay dai no gati sigiro ganjo gumboda igite har kangana lakaltuna am ma ban sam ganda wodirra iga marga beriyante iga dirga borai di kwara ka kwara ukan sigine karavan da mo ko ina marga do iga bai sigenno labuane kaman tuwai dinmo arzaka mu zada yango fondara sigir yango na kan igoran kauye komiyai igani no bon ferai da boda komina igin funde kul igi bon feri dungur yandi yanga tigirai ne ya kayan irte fondo wai ne wara har kanga ti misokan union européen gonu ga hausu différents projets sur lesquels est décliné ce programme qui est financé par euh, l'union européenne